الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

muna da shi wannan littafi da kwayoyi yau za mu tashi nan ba ta tara ita ce yarjumuna kawarahu ba da nauki sha tara ba da mawuyi suna jikon kabarinsa bayan riga ya mutu mutum ya mutu aka koma ana jifan kabarinsa saboda mummuna aikin da ya yi wannan shi ne wani wanda ake ce ma da rogaya ismun ne ta karrara fuskare marrakai shi wannan abu rogaya suna ne wanda ya maimaitu cikin tarihi har sau biyu saboda haka an faɗi abu rufari a lokacin annabi salih alaihi salatu wa salam kuma abin da ya faru da kuma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an yi magana abu rufari saboda haka duka sai mu ji yadda abin da ya faru da wannan mutane a abu a abu rufari suna ne kamar yadda kuka sani ma ya maimaitu a gari shi har sau biyu مرة في أهل صالح عليه الصلاة والسلام وأتمنى أقرأ رؤى كلكم اسم صالح عليه السلام والمرة الثانية في هذه الفيل نبيكم قبل لكم أيضا نظم الله صلى الله عليه وسلم ومن أمر ذي شافي لا غير ليوا كما إن أتكلم من سورة الفيل سورة الفيل أو الأول أي رجم الناس قبره والثاني كذلك شين فرقه متى يسير كذلك قبر الإنسان تقول na biyun ma sai da aka lisa tsabarin sa akwai abin da mutum ya yi mutane su ji takaici har su rasa yadda za su yi da shi ko bayan mutuwar wannan takaicin ba zai kare ba wanda sai da cewa gare zai je ya je ko da je tsabarin kuma da kwanaki na ta wani labari wani shi ma da shi ta kasa mai shi yana da mata guda daya yana cin ukuba bai sani ba ya ci ukuba ya ci ukuba ya ci ukuba ya ɗauka ma mata ta ta haka a yi tunanin ciwo zai ma ƙara wa zuwa kawai saboda azabar da yake wurin matan nan sai ta mutu aka ta fama da shi ya aure na ci shi kan bai jira ji ba a wannan aka ce a ah, ba duka mata suke bai ta hanya aka ce ba halin su yi da yawan kuma da kayyar su wajen da suka ci halin su ɗaya ƙarya suke kuma ko ɗaya biyu ne an ka haifa ɗan mata uwa ɗaya ta haife su sai ta a hankali sai ta gano sun bambanta a hali amma saboda son zuciya sai su ce wai wai hannun su da ba a mata Allah ya Allah ya cire da amma ka yi Allah eh? ya yi rage eh na Allah na Allah ya cire da ko ba ka yi Allah ya cire wani yawa wata ba aka so wai da ta zo mutuwa abin da ce ma mijinta mun taba karanta wani lokaci ana wata abin da gara ta dawo da ta zo mutuwa da ta ce ma mijinta sai bayan na kai lokaci nawa ne ba kwana nawa zan ya kabari kafin ta ƙara yin wata ta ga za mutu ba da lafiya ta ga za ka mutu ce mamilin da so take a yi alkawarin shi da ita sai bayan ta kai kwana nawa ne zai ƙara a wata shi kuma ya ce ta a yi soyayyar da muka yi a yi ni ba zan ƙara aure ba matuƙar kabarin su bai bushe ba in dai yi ne kabarin to ba zan aure wata ba a sai da kabarin ki na je na ga ya bushe ba ba da ma a jiki shi kenan kullum ya je shi kuma ziyara wajen kabarin mai da kabari a jiki kullum ya je wajen ziyara ya ga kabarin nan a jiki kullum ya je ziyara ya ga kabarin ta a jiki ran nan kawai sai ya zamba ko zai je darasa dan wanda a jiki ke zuwa ke jika kabarin ya ce a haka ya ce a wasu ya ɗan uwa ta ta yi cewa kada in sake in je da jika kabarin ta, kullum in zo jika kabarin sa. Kali wala wani. to kullum zai shiga kabarin ta zama da iya ta shiga kabarin ta ala zai sai ta shiga kabarin ta koyi wasiya ta mai ka da ta ji haka ita samu dan uwanta ta ce mashi ga yadda muka yi da mijina ba zai taɓa yin auren wata ba bayan na mutu a sai ran da ya kabari na ya buke. da haka kullum da sassafe ka je ka zuba ruwa wuri shi kuma ya ce kyau zan yi maki abin da kike so kullum da sassafe sai ya zuba kabar zuba ma kabari ruwa shi kuma ya je da yamma ran nan sai ya je da sassafe in'i ya karfe ga game da shi da wanki da kayan tubarwa sai wanki da ta yi wa zai kaga ha'a ba za ka zai zauna mun goyi idan na tafi kamari ita ta yi na gana zai zauna ka gana ka ba da ha'a ba za amma kuma ba ka aiki nan muka zo karantawa da abu salama radiyallahu anhu lokacin da ya zo mutuwa sai ummu salama ta zo wurin shi ta ce so nake mai majuna da kawai idan ka mutu ba zan auri kowa ba zan zauna har sai na zo lafiya maka ya ce to ni ma in kin mutu ke kuma ba ta ce kai kuma ba kai ma kai man alkawari in ni na riga ka mutuwa ba za ka auri kowa ba a zo lafiya wannan ba ya ce kin yi alkawari ta ce na yi alkawari sai ce ni yi ba ya ce ni ina roƙon Allah ya ce Allahumma rzuqhum musalama zawjan khairan min ba'di khairan khairan min khairan minni sannan la ya yahzunuha wa la yudiha kada abin da yake shi malam sai ce Allah ya azurta ki da mijin da ya fi ni a bayana wanda ba zai sa ki bakin ciki ba zai cutar da kewa ashe kuma Allah ya aisha da nan da ya mutu sai mazo Allah ya aure shi shi ya masa wannan adda ya ce a'a in na mutu ki aure amma dai zan maka adda Allahumma rzuqha zawjan khairan minni la yuzinu la ha wa la yuziha haka yayi masa shi amma ana magana da ta mun na addu'an nan da ya mata kuma sannan ta ƙara tuno cewa an ce min masu ba ta same ta ce inna lillahi wa inna ilaihi amma da wannan da wannan sai aka zo manzo Allah ne ya wuri sai na Abubakar ba sai da yazo tace a sai na Umar yazo tace a sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to aka dai ta dai abin wannan ko ko ba san wancan aka zo aka kace mai ba mata irin sa da yawa ba mata ɗaya ce ga shi yana ganin irin su da can da aka lallata ya auri wata da ya ga tana mai kirki ya ga irin yadda take yi ya ga irin mu'amala ya ga irin halayenta na kirki ya auna da wancan bambanci kamar sama da ƙasa ya ce a shi abin nan haka ya ce da a je ko ya sha wuya haba malam ba sai kawo dole na shiga shi kuma kawarta sai a je ya zane kawarin nan to Allah ya zane kawarin nan saboda saboda wasu ban malam ya zane kawarin kan malam ba shi ne ya je shi ma ya zo su gama kawarin bulala kawai kamar yadda waɗannan suka jefi kawari saboda sun ji haushin mai kawari ka yadda ka yi ma al'umma laifin da sai sun jefi kawari ba sai dai in gaskiya ga dai ba za ku dinin ayyuri shi musulunci ne yahudu holako ya ji haushi aka zo tun yana primary school aka ga daina gariya aka tambaye me yasa ba ka dariya ce ya za a yi dariya masallacin Allah na hannun kafirai ba sun tattace da kuka ga na yi dariya to ku tabbatar masallacin nan ya dawo hannun musulmi kuma bai yi dariya ba sai radda aka ce an fato masallacin nan kuma shine jagora musulmi suka koma suka fara bacci mai haddarin shari yahudu suka kara dawa suka fashe su kuma su manta da wannan ba suka ce yadda ya yi dariya wancan lokacin da yana nan yau da ta yi kuka ya kasa tsabarin mola ko ya kasa tsabarin ya ce salatu jini da mun dawo yau kuma taso mu ko da tsariya za ka yi da sai ka yi kuka yau ka ga abin da muke ma musulmi da abin da muke a masallaci sai yau da sai ka yi kuka amma akwai hujja a kan shurin Allah ya riga mu amma sai da ya taka kabarin shi da takalmi ya ce tashi mun dawo yadda kai da ya canza yau kuma tashi kai kuka ka ga yadda muke kasa kasa da musulmi da musulunci a wasu a masallacin da rinji wai hawan nan muke mancewa har yanzu muna mancewa in da aka kuma shiga ba dole ma ya muka mutane kawai suna so mutum duk girman shi yana kallon da a hanyar ko musulmi ko ba musulmi ba ni na rasa abin da ya dami a mota a mota shi ya gaba bature ya zo ya bi hanya ya ki ba tsayawa an tsaye shi ba san ma firzin ba ne ba duk turawan da kake gani yawanci ana yan prisoner ne ba wallahi yan prisoner ne yi suka a ƙasa kai su kuku. yadda kuke gani nan ana ɗiban wasu yan kurkuku a kai aiki to wasu tura da kuke gani nan wani yan prisoner ne su ma laifi su kai a sanda za ka ga takardun shigo wasu karanta prisoners ne laifi su kai a garin su aka ɗauko su nan a kawo su nan su yi aikin wahala ana samun kuɗi da su amma wasu mutane wajen da kawai suna ganin su suna ganin wata biya me shi me shi in ba musulunci ya yi ban za ta fi shi ba amma ana yanzu mutanen muna da wannan wawanci saboda ba su iya karatun gazo da fikiri ba ko ka ce ma mutane kuma ga littattafan gazo da fikiri ku karanta da kanku ba ko yana da ya an yaki ka an yaki tunaninka an yaki ka an yaki komi ma za ka ba? A ya koma kamar da bai da hankali ma tsarin samu ne ba na kamar sun sai yara su koyi shigar su yara su kwaikwayi kakani yara su zoni ya zo nan wani gurbin na ne kuma kusan laifi ma ya bakan laifin ya yi wani maimakon a ɗaure shi rai da rai aka ɗauko shi aka kawo shi nan ya aikin wahala mai tsanani ƙasar ta samu kuɗi nan ko nan ganshi shi sai sai sai mutane rashin shi kawai sai a zo hanya ma a tare kawai sai masu hanyar ma su rashin wai bature babbar zama to wannan tunani ya kamata mu ɗaura mu san mu wa mu mu dai an rasa bayan da za a yi da nan gani to da an mana ya ji kwakwalwa mental contact intellectual terrorism al-ghazwul fikri in aka yaƙi mutum da tunani an gama da shi kwata-kwata to haka wata kama mu gane wannan tsara da daban da ya kamata ma mu karanta mu ba san su ba in ma ka faɗi wa mutane yau ka faɗi so ɗaya ka ta so goma za ka ara tambaya wai da aka faɗi littafin nan da aka ce na da mahimmanci mutum nawa ya samu ko ɗaya ba ka samu ya samu ba wato ka sani ka ji ka faɗi ka mutu da kayanka haka ne babban mun taɓa yin magana nan ba wai abin nan ba ne na ce maka wani malami kuma alhamdulillah mun haɗu da shi ya tsaye da kuma mai ta magana da na zai wuce. muka haɗu da shi a ce wannan dr mansur in tayewa na ce mai da ke ina sauraron kara su ta da ya ce amma abin da ke muna ina saurare ko ba ka labarin wani da bai kai ya shiru na ce mai na ji karatun da kwanaki da kai magana a makaranta cewa wani matar shi ta mutu kuka je mai tarayya shi da kai ce ba a aikace ne ba kawai mutum da mutu mutum biyu ne ya ce na ɗaya gaya masa a kai abokin su ne sun zama islamiyya da shi kuma suka je malaysia suka je kati za su fi da su kalli to da kawai aka ce ai kullum ce ke yana tine ma matar shi yana da allah tine ma allah tine masa allah tine wa matar nan ka zo ko ka samu ya shi kai ko ya kake aka je a mai nasiha abokin su ya ce ta ci ko a wasu ya tine ma matan nan ba ta da mutunci kuma su a ƙasar su ba ka sakin mace idan ita ta ce ba ta yin auren in ko kai ka kace ta za a ce ma gidan da kake zaune a ce ma yara a ba a kwace maka duk wani abu a ce ma duk wani abu da ka mallaka a ba saboda haka dole mutum sai ya zauna da ita haka nan saboda abin nan mai kuma fara abun nan a hana a ruwa da ka yi misali sai ya rasa yadda zai yi ta saboda haka yake ba ta Allah ne mata ko kuma ya kashe ta ko ya yi huta ya wata da zai da ce to sai kuma wani shi tashin ta mutu shi ma ya zo yana sai aka ce zai yi cike sai ya dariya kuma ya kuka ya dariya ya kuka aka ce to wannan a je a mai ta'aziyya aka je mai ta'aziyya ya kankace da dariya sannan kuma ya kana fashewa da kuka aka ce ah, wannan al'amari haka ya ce to aka tambaye menene sirrin abin ya ce in ka ga na yi dariya to tuna nake da murna Allah ya bani mafita maganin tsaro da Allah ta kai saboda mun ga kasan mu yanda abin yake to ya samu da Allah ya kashe ta haka fa an fita ba wani abu ya masa ba da kanta kwana ya kare ta mu ya ga ya rubuta sai zai auri wata da yake nan yace in kuma ka ga na yi kuka to ina kuka ne dan ai mata azaba a lafiya yace saboda yana da yakinin hadisin ne yace za a yi ma wanda aka yi kai mai kuka yana kawari azaba ingantacce ne sau da aka shi yanzu da ya yi kukan na kyau a mata da ya yi kukan da ya yi kuka ƙari saboda abin da ta yi ne kukan nan so yake a mata azaba yanzu ka kalli wannan masu wannan to wannan wani irin zama ne wannan masifa ce wani dai yi kuka a ƙara wata azaba to ila ya ba ina dariya murna ce sun rabu in yi kuka kuma a yi mata azaba ya kan ya ce yi kuka kuma azaba ya ce so a mata mu'amala addini al-mu'amala addini gaba ɗaya su mu'amala duk wanda ka zauna da shi ko ka karbi shi ko ka wa ne ka kula da wasu irin mu'amala za ka yi shi dan akwai rabda za ka koma ba karfi dan rabda ka mutu ƙarshen ta wannan na kusa da kai shi za ka ga ya fi ma magawa ka hujuma ta kuma radda ka mutu sai ni daga na kansa komi ba ba ka da komi radda ka mutu sai dai abin da ka tura can kafin ranar mutuwar zai yadda dai ka san jariri zai zo duniyan nan ba shi da komi wallahi ranar da ka mutu ma kafin sha'ili kafin sau da lokacin shi za ka ga in ana kwatanta wanda bai da laifi in kai wani istighfari ka ce la ilaha illa la wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin aka ce idan ka maimaita so 40 za ka dawo ka yaumi waladatka ummuka ko ko in ka je kai aikin hajjin mabrur za a ce bai da sakamako sai aljanna sannan za ka dawo ba zunubi ka yaumi waladatka ummuka kamar ran da mahaifiyarka ta haife ka ashe ran da mahaifiyarka ta haife ka ta fi daraja wurin Allah dan baka da zunubi ko daya ran da ka koma wurin Allah ko in ba sa aka yi wada tunturundu an tallari waladatka ummuka bakiyan wan nasu hawlaka na surura wa amal ila amalin takun ai wannan wannan fi ba mawtika dhahikan masrura aka ce kai ne wanda mamanka ta haife ka sanda ka zo duniyan nan kana ma kuka ba ka da zunubin amma ka zo nan kana kuka ya ce to yanzu ka dage ka aiki tukuru mutane suko suka kewaye suna ta murna ka zo to yanzu ka aiki tukuru saboda ya zama ranar da za ka koma lafiya sadda mutane ke kuka kai kuma kai dariya duk wanda ya kuka to ya shiga uku ranar haihuwar kuka ranar mutuwa kuka to ba nan muka yi magana ba saboda rashin mummunan mu'amala saboda mummunan mu'amala mutum ne ba wani na bin shi bashi yayi yayi yayi ya biya shi bashi nan yake kuma ya sai na da wadata ga kuɗin ya kiriyar shi ya fata na ƙarfi ne shi kuma ba yadda za a yi raba ya ce wani kawai wannan ba za ka ce ya mutu ba za aka ce ya mutu aka zo aka yi ta cewa na Allah wanda ya sai na bin wani bashi ya zo ya faɗi a biya shi wanda ya sai na bin wani ba shi ya zo ya ce ni ina bin shi ba shi amma ba zan faɗi ba sai bayan kwana uku sannan an ji mai a kabari shi ma yadda ya hana ni biyan neman kwalo-kwalo ni ma zan yi mai kwalo-kwalo ya zuɗi isewa ina bin shi sai bayan ya kwana uku a kabari ya a biya ba ko ko kuna shakkin ba za su ne ba bayan kuna ganin wanda ma aka ce ana bin shin aka alkawari za a biya ba wanda an faɗi an ce za a biya an ɗauki nauyi abu da ga wani ya mutu an zo annabi sallallahu alaihi wasallam zai mai sallah har ya saka ɗaya biyu ya zo kusa da gawa ya ce akwai bashi a kan ɗan aka ce akwai dirhami biyu sai ya dawo baya ya ce ku yi ma ɗan uwanku sallah ba zan mai sallah ba abu kata da ya ce ya rasulallah kai mai sallah zan biya ba ka biya ya ce zan biya kudin nan sun tashi sun dawo kan sai ce sun dawo kai ba ka wanda za a san sai kai ne mai biya ya ce ya yarda cikin na yi mai sallah aka kai shi kawai da yamma annabi ya tambaya ya labarin bashin nan an biya kace ai yau ne ya rasu da yau ne da ta da ta a ce da yamma na biya sun kuyar da kai ya shi washe gari ya ƙara cewa ya labarin bashin nan an biya aka ce an biya ya rasu lalla sai ya ce alhamdulillah to yanzu ne fata shi kai sani da an sagale shi ana daka shi gudun nan bashi da ba biya ba ya ka gani a wannan da ya ce ba zai faɗi ba zai ba kwana uku sai an ji masa tukuna sannan ya zo ba da ce yanzu ya wahalar da ni ni ma yanzu sai na ga an wahalar da shi na kafin nan to ya kake gani wajen mu'amala da da mutane ba a yi ta halitta da mai magana da yawa bari mu zo nan na jin kuɗi abu rogar al'awwal kenan abu wa inna ma fa'alan nasu bihi ma kadhalika bi sababi ko ada'ihina da ta'ala sun yi wannan an masu wannan saboda tsananin ala'ayyuka saboda tsananin gabar da suke ma Allah ta ba ko ta'ala sun ba ba son Allah saboda haka Allah ya bari cewa ba ku gaskiya ba ma wani abu ba kafin ma ku je hannu ne Allah na sai mutanen ku sun nuna ma ba sa kaunar ku tukuna tunda kuka ji Allah shine Abu Rawal al-Awwal an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ورضي الله عنهما أكثر fara. لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce a wani wuri da ake cema al-hijr ai wanda suke cema al-fajr asali wannan hanya ce ta wurin ko makan ko ya zama wuri ko ya zama hanya ne da inda aka halatta waɗannan ashabul hijr ya ce la tas'alul ayat ya ce masu masahabbansa ku daina cewa Allah ya kawo muku ayoyi abun nan ba na tsallake ne ko abin hijiri ne fara sai kawai nan ne da ya wuce wanda hijir hijir shi ne almakanun lalli sakana fi kabila ta samu shi ne kawun fara shi ne garin da wannan kabila ta sa'ada wannan samun dawa suka zauna shi ne jama'a sa'ada وقد تقدم الحديث عن أمور الأمن مكان الصمود لما يحبكم أن تقولوا كل ما لكم على وكالة الرسول الصمود إلا في مكان الصمود da ka yi bayani a kansu an yi bayani sosai a kan yadda abin da ya halata su yi to sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wurin su ne ce la tas'alul ayat ku daina roƙon ayoyi kan ku ce Allah ya kawo aya kawo ta'ala haqqu musarifi mutanen sa'ada sun roƙi cewa a zama su da aya aka ba su taguwa makana kuma aka yi masa din ayyami annafa taridu min hadal fajr tana fitowa daga wannan hanya tana take fitowa take wucewa ya nuna masu inda kuma ke fitowa wanda kun san malamai sun yi magana cewa asalin wannan ne masu kai su kafin su imani da su har sai an fito masu da taguwa aka ce haka ya roƙi Allah ta baraka wa ta'ala a gaban su dutse ya fashe ba kuma nan ta fito daga dutse suna gani ba kuma ta fito daga nan aka ce tun da kun nemi aya ga sharuɗan Shi ne ya kasance ku kyale ta ta shiga ta ci ta sha ko ina ta gada ba kada ku taba rijiyar da gare su a garin ta ɗiba ruwa guda ɗaya ce aka ce ranar shan ta ita kaɗai za ta shanye amma ko kuma za ku samu nono duk zai isa garin gaba da kura kuma ɗaya ba su ba su zama aya ba ya ce kada ku ɗauke su abin nan ba ranar kuma shan ku kuma ku zo ku ɗiba za ta ban muku ba wani amma kada kowa ya taɓa ta wala ta masu har su'in kada ku mata wani abu na mugunta wani abu mara kyau aka samu wani mara mutunci wanda ake ce ma koda da shi da wasu suka kashe rakuma nan suka ce ai su kan ba za su ba wannan rakuma ba suka daddada ta tana da yadda karawa aka ce diyan nan ta ruga ta koma cikin dutsen nan wa ya gana mara wannan yadda cewa ta nan maman ta fito idan ta koma ta shige cikin dutsen aka ce ta yi kuka kafin ta koma sai da sai kuka su uku aka ce to kenan noti kwana uku za a yi bayan haka nan za a halaka ku gaba ɗaya da saboda haka an halaka su saboda haka in an biyo wurin waɗanda aka halaka da waɗannan mutanen idris da da mutanen lo duk kowa cewa kai an je wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ka'ida shamila cewa kar ku yarda ku bi ta wurin waɗanda aka halaka su ba sai kuna kuka in kun san dariya za ku wurin kar ku bi ta wurin domin sai na ka halaka su to da ka waɗanda ke wucewa ta wurin zuwa su je sha ko abin nan ba sai sun sun an bi ta hanyar nan to kowa nan zo wurin a ce ku shige da sauri kuma kowa ya fashe da kuka ne zo wurin kar ku wuce wurin kuna dariya to da ka waɗannan su ne abin nan ne su na haka dole da an ga ana ana abin nan ne su wa tasbiru an hada tana dangarowa daga wannan an ta halal fashi fa atawar amru rabbihim suka saba ba kuma umarnin ubangijinsu fa aqaruha suka soke ta كانت تشرب معهم اليوما ويشربون لبنها اليوما كنا عشان هو تعرض معهم كنا عشان يروون قريبا بعد ويشربون لبنها يوما في كم سيشالون في كم وانا انا فاقروا في كم سكتا سكتا صوتي سكتا فوق ينجل في دم العبيدة فاقرتهم سيحة أحمد الله بها أي أحمد الله من ذاته الحبيب sai Allah ta ba ko ta hala ya sa wata tsawa ta kama su wanda sai da ta sa suka yi shuru shi ne ahnada suka sa a kai sakana au sakata ai bayan ko kamar a ce ai a kunna wuta a kai haka aka yi azaba ta zo tsawa sai imautar da su gaba ɗaya ta ɗauke su suka yi aka yanke masu zukata a lokaci guda kowa ya tsit ya mutu in ta ta hadinin sama ta daga ruwan kaskon sama aka sauko da azaba min illa rajulan wahidan sai mutum ɗaya a lokacin shi ne bai halatta ba ya aka yi ta fi shi lokacin yana hurumi hurumillah yana can ya je maka ya shige cikin haramin ana kyale mutumin da ya shiga tuntuni ma wanda ya shige cikin haramin nan ya sha shi sa babu inda ya kai haramin maka aminci in ka riga ka shiga nan ka samu amincin da baka taɓa jin shi ba tun da ka a duniya ba ka ji aminci kowa sai ya ji a zuciyar shi ba sai ya ji aminci. Wadda ka wannan sai ya gudu ya shige can يسير حرم يشدوا وقالوا من هو يا رسول الله سأل الذي سكرنا قلت كتمرين الله على تشي ومن يأتونيش قال هو أبو رباع تونس هنا إيه، أبو رباع تونس أنا نلقو ينا زماور النم ولما خرج من الحرم يا يلدي يفتو ينا بنياتا يفتو لك حرمي يبرو تكين كعبة يفتو لك تكين حرمي مكة أي أي أصابه ما أصاب قومه abin da ya samu mutanen da sai same shi shi ma wannan abun halaka na abin da ya zo ya mutu ya abu nan ba sau da haka daga nan aka yi mai kabari ɗanin shi ta ce wannan kamata ya ma a jeji kabari wani ismail bin umayya أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال shi kuma wannan ruwayan cewa annabi ya wuce kabarin ne shi ma kamar yadda ka dai gani ta hijir aka ce da hijir annabi ya zo ya wuce kabarin ne وقال أتدرون من هذا أكتشي يتي مسكون سنقوة مني وانا قالوا الله ورسوله أعلم النبي يتي مسكون لقد من مسكون ومني قال هذا قبر أبي رباعي وانا شيني قبر أبي رباعي رجل من ثمود mutum ne daga samu dawa amma ga shi ne yanzu a makka saboda tahowa ya gudu to ɗaya ne cikin farfashin samu dawa kana fi harmin lani min adalillah ya kasance a lokacin yana cikin haramin ya gudu saboda kada azaba Allah ta same shi falamma faraja asabahu ma asaba qawm yayin da ya fita ko sai abin da ya samu mutanen sa ya same shi shi ma aka saukar mai da wannan rubutun azaba fa dukina haula bayan na aka gaishe ya mutu sai aka mai kabarin nan mutanen da suka gani ai ba a banza haka nan ba ta hanya ba sai suka mai kabarin nan wa dukina ma'ahu muslim min zalim sannan kuma an rike wani abu wani babban katon kasko gungune na zinariya tare da shi a lokacin yana da kayan zinariya su ba ruwan su tunda sun ga an halaka mutum a taba kayan shi ai mutanen da can in mutum ya halaka ba sa cin kayan halakakke kuma su ci su ci ma kansu azaba na yau dai a sunan azaman bari komi ba suna ka su da suka ga haka a wancan lokacin sai kawai sai suka haɗa da wannan kaskon abin zinariya suka kulle shi aka suka rufe shi da abin nan ba to waɗanda ake tare da su da annabi da ba da labarin suka ji kwaftaru ai kwana zalar kawon kwaftaru sai ko mutane suka tashi suka da kwaɗo kabarin nan suka ce da asiyatin da takubbar su cewa wani su je su ga abin da za a ko su gwada su gani annabi ya ce masu da zinariya aka rufe shi da abin nan ba ba ta ba su ai amin suka ta dubawa suka tono fasakara da bil husna suka fito da wannan gungunan binariya na sai suka fito da shi a wani da wannan yake nuna a nan sallallahu alaihi wasallam na za Allah Allah ne ke ba shi labari tunda ya aka ya san wane ne wannan har ya gano kabarinsa sannan kuma sadda zai mutu yana dauke da kayan zinariya kuma yanzu aka tona kabarin aka samu kayan zinariyan shi na ci ba zamaninsa ba ba lokacinsa ba ba da nisan zamanin ba lokacin ba kuma ga shi nan da yake Allah ke ba shi labari ga shi nan ya faɗi kuma an buɗe wani man samu ya fito amma dai mahallu shahid shine wannan yadda aka yi abun nan ya fito ko ina ne a wajen wakar da'a ne wajen al'afa mutfasilan ya zo ta wata wata fuskar hadisin mutfasili ne shi ma kama da karahu muhammad bin ishaq tasira أتمنى محمد بن إسحاق يروي دوشي حديث سيرة شيء عن إسماعيل بن أمية عن بوتيل ابن أبي بوتيل قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين خرجنا معه إلى طائف ومررنا بقوله يعني عند تفتت على مزاق الله صلى الله عليه وسلم لا متفت أعرف sai muka فقال إن هذا أي قبر أبي رغان يسيون من قبر أبي رغان وهو أبو ثقيل شيعتهم أبابا ثقيل وأتو قبيل الثقيل ونن وكان من ثمود حتى سدل قبيل الثمودان يعني. وكان بهذا الهرم أي يدفع عنه إذا ما دعا يا الذي أتكم حرم حرم لا تجد على ظالم عذاب على سبب يأتي لكم حرم لما خرج منه أصابته النقمة يا عندي بتقوسي حزارة تسامح التي أصابت قومه في هذا المكان وأتود تسامح كان نفسي حزارة تسامح وأنه ودفن فيه ذات كل شيء وآية ذلك أنه دفن معه آية غصن من ذهب آية آية أشيني أنا في تعرض ونستقى الزنار إلى متى أنت سوء لو كشن تباشر بدون يد زي يعني كشن kamar da wasu daga cikin annan ƙasar da suke yi in antum na bashtum anhu asabtumu an yace in ko hadda za ku tona ma kabarin da za ku samu wannan zinari suka foto ne kwafta da rahun su mutane suka yi gaugawa a yi fastakara domin hulhus na suka fito da wannan gungume ne gungumen zinari a nan suka fito da shi ya fito ko رواه أبو داود قال ابن كثير قال شيخ من الحافظ أبو الحجاج المدرك منه الله تعالى هذا حديث حسن عزيز البداية والنهاية كل أبو رغال الأول يقول إنا تكون بس كفوسا تدى ألا تكون مثلا صالح من أين يتعلمكم أسهل لمين مثلا صالح نعم أبو رغال الثاني لا نجينا شيئا إنما مر أبرهة الهرشي بفقيه وهو يريد هدم الكعبة يا يلد أبرهة يزو الهبشي أيضا هبشي يزو يزو تونا قبيلة فقيه ديننا أبنا قبيلة كده وجن اللي سكروني أبو مني تديبا تمرشكين وانسى اللي تابن دا وانا مبن وفاق فإذا هدو كتاب ناكي تيما الرحيق المقتول a da sai da ya bayanin wannan kabilan nan asalin waɗannan kabilai asalin larabawa da suke da yadda suke kudu ture da yadda suke abin nan ba ya yi magana duk waɗannan kabilan a wancan lokacin da wuraren da suke zaune inda suka taso daga nan ma da nan suka zo suka haɗe har suka zama akwai al'arab al-mustaharaba akwai waɗanda suke asali ne a yadda ya bayani a kan wasu ko za ka za ka biya yi magana wannan yadda da al'arawa suke da yadda suke kwakwashe gudu da guntu-guntu ba su haɗu ba suka samu tsari da nizami da yadda za su rayu wasu sai bayan zuwa manzo Allah alaihi wa sallam da sallam to na ka wannan na wannan ita ko duniya ko ta ina ko ta ina malam sai dai mutum ya karanta iya da, ya sani amma duniya ta amfana da manzo Allah alaihi wa sallam huwa khairul bashar shine wanda ya zo kuma shi ne khairu nabiyyin li hidayatul bashariyya ba a taba ganin duniya ba ta taba ganin ta ba ba kuma duk abin da ya bani to kana nan za ka zo ka gani a aikace cewa in ba a yi shi ba to malam matsala ne akwai karatuttuka da na yi daga jiya zuwa daga shekarar jiya zuwa jiya duk inda na yi yawanci mutane yanzu har sai da na zama kamar wani ɗan siyasa ana kallo saboda kawai na taɓo matsalan da ke shafan al'umma kun ga magana auren nan da nai na cewa matasa ba sa aure mata da maza ba sa aure ba aure da su har hana su aure wallahi mushkila ce azima jidda fi hadhihi al-umma musiba ce hal musiba kowa sai zai ta turowa mala Allah ya baka da alkhairi awwalin ce man yayi da dan ce duka karatu jiya yake cewa to baba kaji ko wallahi wallahi ba wasu taimake mu kada mu wuce shekara ashirin da uku bayan wani abu ka dai ji abin da aka ji a karatun yana jin karatun kan yanzu ana ji sun ji na ƙara magana da a wannan take ce min ai ita mace ta arzikin babanta ba ka san yana da arziki ba sai ran da ya ɗauki cikin kuɗin nan ya mata aure sannan ne ta san babanta na da arziki kuma ai na faɗi ganin jiya ta ce bata san kuma talaucin babanta ba ba ta gane talaucin babanta da ta gane masifar talaucin babanta sai radda ta ji saƙon babanta ya ce ya kasa aurar da ita saboda bai da kuɗi bai da kuɗin aurar da ita turan nan ne take gane talaucin masifa ce na babanta radda babanta ya sanar da ya kasa aurar da ita ne saboda bai da kuɗin da zai aurar da ita turan nan ne take gane masifar talauci eh akwai ba ko na ji a jikin ba na ji ma dai abai ma dai mun ga musu gaskiya a ran sai da mun karanta as-sa'ada aka ce ka kowa kuɗi aka tafi aka da aka ce ba shi ne sa'ada ba ka kowa shahara aka tafi aka da aka ce ba shi ne sa'ada ba a ka zama kai dan wasan kwaikwayo ne ko ko dan kwallo ko shahararren dan kwallo ba shi ne ta ba an kai wannan an dawo ka zama kai ne tafi kowa mulki aka ce an gano ba shi ne sa'ada ba ka kowa qualification na ilimi aka ce ba shi ne sa'ada ba wata ta kai ko ina mace ce ta kai ko ina wajen ilimin amma ta dawo ta adata suke tun ta fashe da kuka a ofis aka tambaye ta doktor me yasa kike kuka shekara ta talatin da uku ba sai aure ba ta gama karatu likitan yara wanda ake tauke wahalar samu amma yanzu ta gama duka wannan karatun ta zama likitan yara tana zaune ta zo asibiti ta kama kuka a ofis wata kila kowa zai kira ta shiga ta gaji tana ta kuka yaya aka yi ita yau ka ba wa abin nan ba ce ka yau ina cikin matifa tun da na fito daga gida aka ɗauko ne a mota ga ac ga komi amma gumi nake ne na sa kayan asibitin ma sai ji kamar na sa kayan walda da na ɗauko wani abin na sagala a wuya na sai ji kamar na sa hankol zan zarge wuya yanzu ga shi na shigo ofis ofis zafi mota zafi motar nan jinta nake kamar na shiga ɗakin biredi ta ce ga mata nan sun taru yara na jira an bi layi yara na ta kuka ta ce kyale su ki ce ma yadda daga cikin su ta zo ta an shiga duk abin da na mallaka na sa da ce kawai ta ban ta ɗaya kawai ya ce man mama haka nake so kawai yau yau so nike in ji sautin mama to fita za ta ka bi tsaruwa ta dawo ta ji sautin mama za ta bi dani ka bi ruwa ta dawo ta ji sautin mama kuma ita mace ne dan ta samu ko ta dauko tsantsan wata ko ta dauko ɗanyar ta tin yana ce masa mama haka take ji kamar da ho So na haka kawai wannan sautin take so ta ji suna sauti biyu ni a fahimta ta babu sautin da kiyama ta so ta ji su kamar sautin biyu nan kuma haka shi ma namiji a rayuwarta da ba ta in dai bayan magana addini a sai mai musulmi wani babu bai ba mu da wannan bawa amma kun ga sauci guda biyu ranar da mutum ya ji su shi namiji ne ko mace wallahi kan ji sautin nan bai taba jin irin wannan sautin ba kaga sautin da za a ce ma ango dan da aka ce ma ango ita kuma mace da aka ce mata amarya wallahi wannan sautin mutum bai taba jin sautin da zai ji a cikin wannan ba ran da kaga an kalle ka aka ce ina angon yake aka ce gashi na aka ce ango kaga wannan kalmar in ka ji ta in baka taba jin ta ba aka yi nan haka masarar da aka ce amarya duk inda aka yi ana kafa kafa da ita duk wanda ya shigo gina ne ya ce ina amarya ta ga kowa hankalin su aka amarya ne ku duba ka duk shirye-shiryen da za a yi idan za a yi biki aka shirya duk yadda za a shirya da amarya za ta zuwa wani abu ya lalace ko ba ka bane ka kaddara duk abin da aka shirya wani iri ne ko na wani ko na addinin ne ko ba na addinin nan ba aka zo yi sai aka ce amaryan ba ta samu zuwa ba yana yin armashi saboda ita ce shugaban tafi wannan sunan da za a ce mata amarya wannan sunan da daɗi gare shi kuma ba ka mance shi a tarihi to sai kuma ranar da ko kai namiji ne ko ke mata ce ras da ta ya buɗe baki ya ce mata mama kai kuma ya zo ya ce baba ka ji wannan kalmar baban a ras da ka fara jin da ran nan ba ta kawai da sai dai wacce ran nan su ne biyu ce ta ko an yi ɗaya ba in aka yi auren aka daɗe ba a samu wannan kalmar ba a yanzu akwai saura ba a ji wannan sautin baban ko maman nan ba a yanzu akwai sauran mu damuwa amma ran da aka haɗa biyu Ba a ya biya aka ce ka ji sautin ango ko ka ji sautin amarya sannan ana na ana nan ta ji sautin mama sai kuma ka ji sautin baba in yanzu ne ma mutum sai ya bi kodin tun da ya aji. yi kamar ita mace sai ta ɗau wannan sautin ba a ganewa ne ita ta sani za ta ɗaukai ta ajiye ne ko ba kowa gidan ka ka ƙasa a sana wani ta sanar da da nan ko za ta dariya tana ta jin daɗi in tana da ciki da ta ɗauko wannan sautin ta sa ta sautin wannan yaron da masa mama wallahi ta jin cikin nan kenan kuma ko kai ka yi mata laifi in ta tuno ta dalilin bare ta samu wannan mai ce mata maman nan to sautin yaron amma ga maziba ga mari ga iska jika ga kuma tana jin haushin masifa ka gashi ba ku haihu ɗawa wani sai mata maman nan ba to kiyayyar ta ƙaru aikin banza ake mafi ma muke yana zaune ma ban gama abin da nake fi na nama kai na ba gidan nan ta yi aure ba ba ba ba ta ji sai su sautin mama ba amma in ji sautin maman nan sai ne ma rangwame saboda wannan kai ma saboda wannan sautin da ka gani da dalilin da ka aka samu mai tema ba ba daɗin wannan sautin kana raga mata da yawa kuma so nawa nan ake raga wa matan saboda 'ya'ya wata matan in kai ma su yaba sai ka kutubalbal da ita wani ba da 'ya'ya ba kuma dalilin wannan ƴaƴan da ita ce sanadi sai ka kawai ka ce mata sai ka ce kawai a ta hakuri kowa ba ce wata ya hakuri ya yi kuda da zuriya ya hakuri kawai saboda dalilin da Allah ya azurta ku da wannan zuriya ya hakuri saboda arziki abu wata kila tana bakanta ma da ya samu sun yayan wani ya bakanta ma da ko abu ne ko Allah ya rance sai ga mutum ya yi hakuri saboda wannan da zero ce fa kutubal bai Allah zai da ne kuta da da ne ne ne duka lalle ba kai ina ne ne da a yashi da za a yi kullum kira gurin ka yau duk ko ta ina wani samu sako a fasu ko ta ina haka ba mun marki ne a a tura wannan ake na a ce saura shugaban masu godiya a wasu kwai ta kana ganin mutane sun ne mutum layewa ba zai ya kai sabon jirage har daga amerika zai da aka ce turo har daga wallah daga amerika zai da aka ce da ana abu da an gawa turo sa jira da gari da gawa su gaba ba za ku yi kai ka shugaba ba za ku yi da ne ta kala shugaba ba su godiya da yaro gobe gobe da shi shugaba ba za su godiya zai shigo sha Allah ya da nan kan kage ya su zai gobe zai shi gobe ya zo zai ka dauki nashi da wani ka ce to ga shugaba ba su godiya nan wai ba su da ba shugaba ba su godiya ya zo daga kuma da

yau ba za ku ya yi za ku je kana jere su zai ya mutu ba na muka kai ba da mutu yana da ya taba da kare ba ku yana da da aka da zai yi da biya ta da da islami Allah ya yi da da da da da da albarka ko da kana da da ba ba da ba da ko a da ya kuma ga wani ta zuwa da da a cikin amma an kai ko masu da ta ashira na inda za su samu bi da su zai kuma dina insha Allah kakare wala da wala da da kuma kowa ya tashi musu da zai su shiga cikin nan da da da da da ya yi hakuri ga wa su ya hakuri gida da wani su wasu su ga su kodi ya yi wa ya kodi sai kan bayani ko a yi kwanta hmm? na ta a ba su su su tura wannan kamar gobe da a ce ga shugaban masu godiya na shi na ya dogo sau na ta waɗannan abubuwan mu lura da su mu riƙa a wa kanmu gaskiya annabi alaihi salatu wassalam da ya magana kuma wallahi na gaya muku wani abin waƙi'iyat ne a yau din a ofisi na wani ya taso aka za ka yi magana da aka ce gode wato ko laulin baka suka yi da namijin ma da mace wani a ce kullum kai ba ka da lafiya gobe ba ka da lafiya gobe ba duk da Allah ya taimake ka samu mace mai lafiya ka aura garar za ta koma wallahi garar za ta koma duk wannan laulayin wallahi ka daina shi magana ce ta gaskiya take gane maganar ta zamu yi a gani in kana yawan laulayi za ka samu ne ya ka tashi ka nemi mutum mai lafiya kai ka aure ka ga yadda za ka zama ita ma in tana wannan laulayi laulayi laulayi ta samu namiji lafiyayye ta aura ko kana ga maka wani can a wani wuri wanda aka zo sai ta kawo ana ta ba ai ba sai ta kawo ba wasu yara su bai ba sai ta kawo a ba nan da ta ga wani a gidansu lafiyayye ita ce shi take so aka yi tatsiya baban nan ya ce ya za a yi shi a matsayinsa ta ce ita ne shi take so shekarar ta talatin da uku ba a wuya kace da ta gama da wata ba aure ta ce sai ya mata aka ce aiko wallahi in dai kika aure ko cokali daga gidan nan ba a waje da ce ta yadda ya dauke ta ya kai da can mil uku wajen mando ya je mata ɗakin ƙasa ya gina da kan shi ya gina ya ce tunda gidan sun da aka ɗauko ta abin nan bari ya ɗan yi mata haddar bayan ita a nata da abin nan ba matan shi ta ce ta uku yanzu ina jin yayin kuma sun ki ba su kuɗin kuma ita ta zauna mu gaskiya to so na zaman auren ya fi mata na ce maku su matan suka ce ko baban mace ɗan na ne ba shi ne ƙarshen kuɗi ba wallahi duk rabbi in dai tana zaune ba ta da aure to wasu amfanin kuɗin baban ta amma har da baban nan ya cire kuɗin nan ciki ya mata aure to za ta gaya ma ƙawayenta yanzu na san ba na da wadata yanzu na san ba na da arziki sau da ka ga akwai ƙinamin iyaye a bakin ƴaƴansu ba kuma suka ba amfani to wannan da ya zo shi zama ya yi zanne ranna ya ce wallahi da aka yi magana na ya ce haba ya ce da bai sati guda bai yana lafiya garo sai dai ga aiko a ofis yana ta ba shi da lafiya ya ce amma yanzu ya ce a tun da na da ya auren nan yi wata hudu ka ta ce ba kuma ne da lafiya da ce a da wanda je da bai bai yi ba radda ya yi su sai ya yi nadama ya ce da ya sani da tuntun ya yi to ita mace da ba ta yi auren da kanta na na sani yau take sai ta yi dubu balle sai rika ganin kawayenta sun yi duk kawayenta sun kare saura ita kadai kuma wai iyaye wai wani hacca ya wai shi wai diye shi wai sai ya zo nan da ita wai ta gaya mai wai babban abu guda ɗaya wai nan da wai da yasa take son aure wai in ta gaya mai za ta zai mata aure ta gaya mai mace ce za ta gaya wa mijinta ta baban ta ta wanda ta shi bai sa wanda ya sa auren ba da zai wannan tambayar bayan yaran da in sun tashi ma aka suka kai amarya wasu sai sun riga sai sun riga cewa ko oh, da ƙabbatu wadda da su sai abin da su ci wanda ke kan da alhamdulillah Allah ya ce da ke su yi hakuri ko mu ma ko za mu ko ko ko yau inna lillahi ko mu ma da abin da za mu na rana ko ko to bari mu san zauna kan guje don mu san kana su guje da su wuce su wasa sai su shiga ɗakin har gada da su kana bari mu san mu shiga nan kamar yayin da mu ma Allah kai mun nan ko kuma ko dai za mu gana ko ko mun sani ba ni ji da ba su haka ba akwai iyaye mata manya ne su mu amma wallahi su ya su ne haka su yi ya sun tsana kujerar ya sun tsana gada radda ta haihu kuma su sauri su yi rige-rige su je wurin kowace ta rika ɗauka ta ɗaukar ta tokali hanci ta tokali nan ta tokali nan ta ce ko oh, ke kan wanta shi ke nan Allah ya da yanzu dai ka sun wuce duk wata magana da za a yi sun tsere mana din din kau saboda mun kota kamar ma wannan mai mai na ba mai mai ruwan nan nan mai kokacin wannan yau ya in ga mai ya ya duro wallahi mai kokacin wannan eh, ba wani da ya yi wanda ya bari mai kokacin wannan na juma kokacin wannan na a zuwa ce wani duro yi ko ba ka wallahi ba ƙara ɓata wani lokaci da a banza sauran da ciwo na Ko kawai ba ta je ne ya samu lalata to ba tara kan wannan wannan ranar ba eh wannan na ba tambaye da wani kuye ne ne a ba gani ba ha wannan zalunci ne cutarwa ne kuma ana cutar da su ana cutar da 'ya'ya maza ana cutar da 'ya'ya mata shi namiji ma nashi babban inda abin ya fi ayi shi ba wani yana ma da nashi kuɗin da zai iya auro matar da kai shi ya yi abin shi wai sai a ce wai lokaci bai ba to wani lokaci ya balaga ita kuma wani lokaci ta balaga ita ma ta ce wani lokaci bai ba to wani lokaci shi annabi me yace cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda yana da abin auren da zai iya aure ya biya sadaki to ya aure kuma su kuma aka ce idza mantar zauna tarzawna dinahu fansihu wanda duk in kuka yarda da addinin mutum ya zo neman aure kar ku ce ga wani abu ku aurar da shi kawai wa illa in taf'alu takum fitnatun wa wa fasadun kabir in ko ba ku yi haka ba kuka yi haka to ku jira ku tuna da banna mai girma da za ta faɗo cikin al'umma wani zuwa sai ƙarya to da ka wannan dai ya ce ma muka zo nan ne agowa agowa wai abu ruka shi ne wannan na biyu kana kuma ishaq ce cewa بعث ثقيفا قوم معه أبا أيضا سيسو ودنا شيد ونن yazo yana so ya سيدي موسى كعبة بعث ثقيف معه أبا رواية sai suka samu wani mutum ana ce mai abu rugal suka ce tsawo ya je ka nuna ma abraha hanya shi ya san gari shi ne karifi yawanci irin wanda suka san hanya suka san kamar map suka iya reading map shi ake ce wanda ya san yadda zai iya karanta hanya ya san yadda za a iya duba abin nan ko ya duba ta ma ko ya duba yana da gogewa dai ta sanin hanya inda zai iya mun mutane kwatance ko a tafi tare da shi ya zo shi ana ce mai sarriki to shi za aka samu wannan mutumin sarriki ne ya san irin wannan hanya ya san kare abin nan din ya ka ce ya fita ya rasa wannan mutum zuwa makka da tsari ila makka fa kharaja abrahata ay ay abrahatu wa ma'ahu abu rubat sai abraha ya fito tare da abu rubat din hatta arzalahu bil rabbil maghnat har ya sauka a wani wuri da ake ce ma maghnat shi wannan maghnat sun ala sulusai wa safin min makka sulusi biyu ne kawai sa da makka in an zo wurin an kusa saura su abun nan ma saura farfasi guda biyu a kai makka wato abun nan ne wajen a ce kamar mil shi da abun nan shi na falamma an zala biha bihi mata abu rubat yayin da ya saukar da ta a wurin sai kawai Allah ya kashe shi mai rawan hanya mai nuna hanya shi ne abu ruba tunarika faraja masfarar arab sai ko larabawa daga baya suka ce wannan shi ne wanda ya rako ba ta ya rusa kaba, to kuwa a zo ko da yaushe a yi ta jifar kabarinsa jifar kabarinsa ibada ne don wanda ya zo a rusa ba ya yi jagoranci shi ya nuna ma ta hanya a ta kabarinsa ko da ya mutu a yi ta jifar kabarin ko yaushe وهو الخبر الذي يرجم الناس بالمغرب dan haka shine wannan kabarin da kuka gani har yanzu a lokacin annabi ke ba su labari ita shine kabarin da ake jifa a wannan wurin da ake cimma maruna wanda kullu kai biyu ne farka kai biyu ne tsakanin da masa ya dogo qala ibn kathir wal jam'u bayna hada wa bayna al-har ma ma qala ibn ishaq wato haɗawa tsakanin waɗannan biyun da wannan da wancan za hada su duka biyu shine ay anna aba rugal hada al mutaakhir shi abu rugal inna wannan na baya wanda yazo daga baya wa faqa ismuhu jaddal a'daddahu al'ala sunan shi yayi daidai da su kakan shi ne na sama kenan duri au wannan din ay warajam an nasu qararu kama rajam qarar al awwal ayda idan mutane suka je su kabarin sa su bai da suka je su kabarin na farko ayda wallahu a'lam Allah shine mafi sai wannan shine abun da su ina ganin yau yau yau a ta koma gida da wuri an mutu misali na ba kara na sun takare daga yi da wallah muka yawon gyara da ta yi wakwanin da ne Allah da kai ya ga bayan ya ko guda biyu aka yi da ta سبحانك اللهم ربنا والحمد أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم بل مسلمين وعذاب على ذنب يقول كذا بعد ذلك سبحانك اللهم